ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيث قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور وأشهد أن لا إله إلا الله قال في محكم كتابه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استقاءوا وأصلي وأسلم على القائل فإني لا أخاف عليكم الفاقة فإن الله ناصركم ومعطيكم وصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم وسائل محاربة الإسلام معاشر الناس لابد أن تعلموا أن الصراع بين الحق والباطل قائم ما دامت السماوات والأرض وإن الله تبارك وتعالى ناصر من نصر دينه ومخذل من خذل دينه يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فأعداء الإسلام ما زالوا يشنون الغراء قديما وحديثا بين أهل الإسلام والله تبارك وتعالى بين لنا ذلك وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم والله تبارك وتعالى بشرهم بالخذلان إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم أسرع ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون فانطلاقا من هذا لابد أن تعلموا بأن لكم أعداء قديما وحديثا يحاولون أن يفسدوا وأن يشككوا على المسلمين عقائدهم لذلك خططوا شتات الوسائل لصد الناس عن سبيل الله إن الله تبارك وتعالى ناصر دينه ومخذل من خذل دينه اسألوا التاريخ وتصفحوا عن ما كان في الكتب ماذا كان بين الإسلام وماذا كان بين غير أهل الإسلام لذلك خططوا سبلا وطرقا يحاولون أن يصدوا الناس عن سبيل الله الخطة الأولى إثارة الفتن بين أهل الإسلام الله تبارك وتعالى كشف لنا حق هذه المخططات لذلك أمرنا بالاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى يقول عز من قائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كان من أسباب نزول هذه الآيات أن هناك رجلا يهوديا أراد أن يشعل نار الفتنة بين الأوس والخزرج فذكرهم بما كانوا عليه من العداء وما كانوا عليه من الخصام والشجار حتى نزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات فذكرهم بنعمة الإسلام وذكرهم بالوئام والوداد والألفة بينهم لذلك زجرهم ونهاهم عن التناعر والتشاجر والتعزل فيما بينهم هذه هي الخطة الأولى إثارة الفتنة الخطة الثانية التحالف مع أعداء الإسلام لأن الله تبارك وتعالى بين لنا أن ما لم يكن إسلاما فإنه على ضد الإسلام لذلك أمرنا أن ندعو أهل الكتاب قائلين لهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا لكن الكفر ملة واحدة لذلك كل ما لم يكن دينا وكل ما لم يكن إسلاميا فمصيره وسيره وآقبته على الإسلام إن الله تبارك وتعالى بين لنا ذلك بواح لذلك التآلف والتحزب والتكتل ضد أعداء الإسلام لكن الله تبارك وتعالى ناصر دينه لذلك التحالف بين أعداء الإسلام على أعداء الإسلام أو على أصحاب الإسلام وعلى أهالي الإسلام الخطة الثالثة التي كانوا يخططونها اغتيال الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من أهالي الإسلام يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم والله تبارك وتعالى يذكرنا بما خططوا ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا الخطة الرابعة التشكيك في عقائد المسلمين إن غير المسلمين ما كانوا يحاولون إلا أن يصدوا الناس وأن يشككوا الإسلام في عقيدتهم وأن يشككوا الإسلام أو المسلمين في عقيدتهم خصوصا نرى ذلك بين الشباب ترى فينا شابا لا يعرف عن الإسلام شيئا لذلك ما كنا ندين بالإسلام فلم يبق من الإسلام إلا اسمه ولم يبق من الدين إلا رسمه كثير من الشباب لا يعرفون عن الإسلام شيئا لو أوقفت شابا أو شابين أو أكثر من ذلك واستفهمتهم عن شيء من الإسلام ما كانوا يستطيعون أن يجيبوا لك شيئا لأنهم قد غزوا وقد سموا في عقائدهم لذلك أصبحوا يتيهون كما تتيه البهائم في البراري لا يعرفون عن الإسلام شيئا وهذا خطر جدا ما كان ينبغي على الشباب إلا أن يؤولوا وأن يؤوبوا إلى دينهم حتى يتسنى لهم معرفة الإسلام معرفة حقيقية سديدة صحيحة سليمة وإلا فكيف تستطيع أن تقاوم أعداء الإسلام وكنت جاهلا عن الإسلام الخطة الخامسة الغزو الفكري انظروا ماذا كان عليه الشباب من القمار والميسر ألم ينهنا الله تبارك وتعالى عن الخمر والميسر والأذنان يقول الله تبارك وتعالى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 كانوا الآن منخرطين في القمار والميسر وما كانوا يألون جهدا في إقامة الصلاة وما كانوا يألون جهدا في أن يتفنوا بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكنهم منخرطون في تلعاب الكرة ومنخرطون في القمار والميسر وتركوا دينهم وراءهم ظهريا ما كان أبدا يليق بالشاب أن يكون جاهلا غافلا عن الدين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إن جماع الشرور ينكمن في أمرين الشهوة والغفلة لأن الغافل يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى وأن الشاهي ليس له شيء إلا شهوة نفسه لذلك الله تبارك وتعالى يقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم لذلك معاشر الأحباب ما كان ينبغي لنا إلا أن نتعلم الإسلام تعلما صحيحا نؤوب إليه ونتفنى بذلك أن نقتدي بسنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الخطة السادسة بعد الغزو الفكري وسائل الإعلام انظروا ماذا كان عليه اليوم لو كان الشاب يعرف شيئا عن الدين ما كان له إلا أن يختلم وسائل الإعلام لنشر الإسلام لأن أعداء الإسلام يستخدمون وسائل الإسلام محاربة ضد الإسلام فلماذا لا نقاوم هؤلاء ولماذا لا نرد عليهم كيدهم ومكرهم وغيلهم ولكننا نسير كما ساروا ونتبع خطاهم كما اتبعوا وأينما سلكوا ما كان ينبغي لنا أن نقول بمثل هذا والله تبارك وتعالى بين لنا عن طريق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قائلا لنا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قالوا اليهود والنصارى فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فمن الخطة السابعة والأخيرة السيطرة الاقتصادية كما نشاهده اليوم ليس لنا شيء نتعامل به لأن الإعلام والاقتصاد كانوا سيطروا عليه سيطرة تامة ونشروا الفقر والفاقة بين الناس فما كانوا يجدون ميصا ولا خلاصا ولا عدا من هذا ولا ذاك فأصبحنا كما يقول الله تبارك وتعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يدلل الله فلن تجد له سبيلا معاشر الإسلام معاشر أهل الإسلام معاشر الأحباب ليس لنا إلا أن نستمسك بعروة الوثقى لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وعلينا أن نتبع سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لأن مخالفة سننه يؤدي إلى الفتن والعذاب فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين الذنب لا ينسى والديان لا يموت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد موضوع خدمة مؤيو عشرين دا ترق وطن شوال ألف دا تريه دا أربعين دا بقوي وتتي دي دي دا قوم شا بقوي وطن أبريلو شكرة تدبو بيو دا عشرين دا شده a wannan masallaci na jami'o abu ubaida da al-jarrah wanda ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna najeriya hanyoyin yakan musulunci ya ku yan uwa masu albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayani tsawon shekaru shekaru sama da dubu ɗaya da ɗari hudu da ɗauriya ya mana bayanin cewa lallai za ku bi hanyoyi da kuma ainihin mashiga irin na waɗannan mutane ko da sun shiga cikin ramin damo ne kuma da kun shiga saboda ƙoƙarin koyi da su saboda yadda za ku yi ƙoƙarin samun amfani daga wurinsu sahabbai radiyallahu anhum suka ce ya rasulallah? su wane ne waɗannan mutane annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yahudawa da kuma ainihin kiristoci a wata riwaya suka ce yahudu da nasara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to in ba su ba su wane ne ya ku ƴan uwa masu albarka lallai duk mutumin da ya zama na cewa bai da tunanin kansa bai da abin da ya shimfiɗa ma kansa bai da kuma hanyar da zai tafi a kansa wato hanyar da zai tafi a kanta to wannan mutum abin tausayi ne sannan kuma idan bai samu taimakon Allah subhanahu ta'ala ba ya yi asarar rayuwarsa ɗungurgun gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai bar wani abu ba wanda zai kai al'umma zuwa ga aljanna face sai da ya mana bayani sannan bai bar wani abu ba wanda zai kai al'umma zuwa ga wuta face sai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayani har ma ya tambayi sahabbai radiyallahu anhum cikin abin da muslim ya rawaito rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ku game da ni fa an antum qa'ilun mai za ku ce suka ce ya rasulullahi za mu ce ka isa za mu ce ka isa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya daga manuniya daga cikin hannayensa yace to ya Allah ka shaida cewa na isar da abin da ka aiko ne isa ya ku ƴan uwa masu albarka mu ne muke kan tafarki na daidai mu ne muke kan addini na gaskiya amma mun wayi gari ba mu da tunani namu na kanmu babu abin da muka sa a gaba inda aka karkata mu nan muke karkata inda aka nufa nan muke nufi mun saki dukkanin karantar wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu akwai hanyoyi da dama waɗanda aka shimfiɗa ake yaƙan wannan musuluncin ana iya yaƙan mu misali ta ƙarƙashin ƙasa ana iya yaƙan mu ainihin a bayyane sannan kuma ana iya yaƙanmu da makamai amma yaƙin da ake mana na makami a yau kaɗan ne akan irin yaƙin da ake mana na tunani da wasu abubuwa yahudawa da waɗanda ba musulmai ba sun zauna sun ga wace hanya za su bi domin rugurguza wannan al'umma sai suka fitar da ƙwararen hanyuka guda bakwai hanya ta farko wato ita ce a hura fitina tsakankanin al'umman musulmai irin wannan al'amari kuma ya samo tarihi tun tale-tale annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da ya hijira zuwa madina ya samu kabilu guda biyu ana kiransu aus da khazraj sun kasance ba su ga maciji ana gaba sama da shekaru saba'in ba su ga maciji tsakaninsu ba mai mutunta wani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya yi hijira Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa kawunan waɗannan ƙabilu sai ya zama na cewa dan wannan kabila na Aus yana iya taimakon dan wannan kabila na Khazraj haka kuma dan kabilan Khazraj yana iya taimakon dan kabilan Aus sai wani mutum matashi ana kiran shi Shas bin Qais wannan al'amari sai ya dame sa sai yayi kokarin hura wutar fitina tsakankanin su suna zaune suna tira wannan dan wannan kabila ce ta Aus wannan ta kabilan abin nan Khazraj sai yake cewa za ku tuna shekarun baya wani yaƙi da kuka dinga yi shekaru hamsin ko sama da saba'in sai shi kenan suka tashi sai suka yi kururuwa wannan ya ɗauko makami wancan ya ɗauko makami annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito ransa a bace ya ce a biza awal jahiliya wa ana baina abhurikum yanzu kuna so ku koma irin tabi'ar ku ta farko bayan ni ina tsakankaninku annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsawata masu ya hane su daga irin wannan tabi'a to irin waɗannan abubuwa za ka samu a jiya an yi sannan kuma a yau irin alin da ake ciki kenan a yau na ainihin raba kan al'umman musulmi da jefa fitintunu tsakankanin al'umman musulmai hanya ta biyu wato shine haɗaka akan duk wanda tare da duk ba musulmi ba a zo a yaƙi wannan musulunci idan ka duba kaga bincike ya nuna cewa a waɗanda suke rayuwa a duniya cikin bil'adama 'yan adam yana kai kusan ainihin mutum biliyan bakwai wanda suke rayuwa a doron duniya amma musulmai akwai biliyan ɗaya da kusan rabi to duk waɗanda ba musulmai ba sukan taru ne su yi faɗa da musulunci sukan taru ne su yaƙi musulmai gaba ɗaya amma mu mun kasa gane irin waɗannan abubuwa sannan mun kasa hankaltuwa mun kasa tsayawa mu lura sun haɗe sun tattaru akwai mutumin da yake kirarin cewa ana kisan kiristoci a Najeriya ana kaza to amma idan da a ce kiristocin za su tsaya su natsu za su gane cewa wannan shugaba da yake wannan da'awa shi a cikin kiristocin ma ƙarya yake ba kiristan arziki ba ne saboda yanzu a pop leo wato roma leo ya zo yanzu suna sa'in sa tsakaninsa da shi yana ma cewa roma leo ba mutumin kirki ba ne ba mutum ba ne wanda yake son a zauna ainihin lafiya a cikin duniya to kiristan kirki misali ba na tunanin zai kalli shugaba wanda yake a wurinsu misali a duniya ya dinga gaya masa irin waɗannan maganganu har ya zamana cewa ana takun saƙa tsakaninsu wannan shi zai nuna mana cewa a cikin kiristocin ma yana dai magana ne kawai amma shi ba kiristan kirki ba ne sannan kuma idan ba ku manta ba Nathan Yaho ya fito ya yi ɓatanci watan da ya wuce ga annabin Allah Isa alaihi salatu wasalam shi wannan shugaba da yake ikirarin cewa ana kasa kiristoci a wannan ƙasa ya mara masa baya ya yi ƙoƙarin kare sa ya yi ƙoƙarin kare wannan magana da ya faɗa ashe da wannan muke iya fahimta cewa duk abin da ba musulunci ba yakan taru ya yi gangami domin yaƙan wannan addini mai albarka hanya ta uku wato ita ce jefa shakku a cikin zukatan musulmai kamar yadda za mu ga akwai ƙungiyoyi matasa ne 'yan mata ne yanzu akwai yaron da Allah subhanahu ta'ala ya shirye sa wanda da shi yana ɗaya daga cikin waɗanda suke waɗannan abubuwa ya fito ya faɗa ƙarara yana cewa sau da yawa ‘ya'yayen musulmai waɗanda ake cewa sun ɓace ba ɓacewan suka yi ba akwai gidaje da aka zo aka sanya ya ambaci sunan wata anguwa a Jos yake cewa ana tara waɗannan yara ne ana koya musu miyagun aƙidu ana ɗauko wasu waɗanda suka fahimci larabci suka ɗan fahimci wani abubuwa na ayoyi da hadisi sai a karantar da su sai su zo su dinga jefa shakku cikin ainihin zukatan al'ummar musulmai yace sukan bi gidajen marayu suna da sojoji da suke ba su kariya suna da 'yan sanda da suke ba su kariya sukan je gidajen marayu sannan kuma sukan farauci ainihin almajirai yace waɗannan gidaje suna nan sun fi guda ɗari a wannan ƙasashe in ka ji an ce yaro ya ɓace ba dukkanin yaron da ya ɓace ba ne ake kashe shi ba a'a galibi sau da yawa yace suna waɗannan gidaje ana cusa musu shakku game da al'amarin da ya shafi musulunci me muke yi mu da yawa daga cikin mu ba mu san addinin ba an shagaltar da mu da wasu abubuwa waɗanda ba za su amfanar da mu ba an shagaltar da mu da wasu abubuwa waɗanda za su cutar da mu sai ka ga matashi ya tashi babu abin da ya sani game da addini bai san abin da musulunci ya kunsa ba ire-iren waɗannan suna yin sauƙi wurin a su a kafirtar da su su bar addinin musulunci hanya ta hudu daga cikin hanyoyin wato sukan duba su ga duk mutumin da zai tsaya yakan karantar da mutane addini nagartacce za a yi ƙoƙarin ko ana ha maza ana ha mata sai an raba shi da rayuwarsa irin waɗannan mun gani a wannan ƙasa mun gani a ƙasashe da dama kawai abin da suke so kar ka nuna ma mutane addinin da yake shine daidai kar ka gaya wa mutane abin da yake shine ya dace da su don haka sai ana nan da sunaye na malam wane da wane duk mutumin da zai tsaya ya ba gudummawa gudunmawa kan addini sai ka samu an ce an wayi gari an kashe shi dukka waɗannan suna daga cikin hanyoyi a yanzu da kuma jiya duk waɗannan sun faru waɗannan mutane sun kakkashe annabawa da dama kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labari hanya ta biyar wato ita ce yaƙan tunani kamar yadda suke kiran shi al fikri za a zo a jefa maka tunani wanda yake takaran tunani tunani ne wanda yake bai da makama kamar yadda zamu gani da yawa a cikin matasa matashi zai tashi a yau babu abin da ya sani sai dai je biyun senta. ya zauna yana kallon kwallo ya zauna yana caca wai na jabet dukka waɗannan abubuwa musulunci sun hana kafin ka wayi gari yaro sai ya tashi bai san komai ba idan ka turke shi ka ce ta da maka da iqama sahihiya bai sani ba amma ya ba shekara talatin baya bai san abin da yake ya dame sa ba kawai abin da yake tunani ya za a iya samu kuɗi ya za a iya tara dukiya ya za a iya yi kaza amma babu abin da ya sani game da ainihin addinin musulunci sakamakon irin waɗannan abubuwa da aka shigo mana da su ta bayan gida hanya ta shida suna amfani da kafofin yaɗa labarai wurin rugurguza addini maimakon a matsayinka na matashi ka yi amfani da wannan kaima ma ya zanto kamai da martani ka yi bayanin abin da ya dace na gaskiya ka yi bayanin abin da yake ya dace game da addini amma ba za mu yi ba sai muna daka tasu kuma ya kamata ka sani idan ka zama watsatse duk irin abin da kake a wannan social media a ran da ka mutu kuma ranan da shi za a gaya wa duniya cewa Allah ya wa wani rasuwa don kai za a sawo idan wa'azi kake yi za a nuna wa mutane ga kana wa'azi Allah ya maka rasuwa idan kuma tambadewa kake kana bambadewa kana lalacewa shine za a saka wa duniya a ce wane da aka sani wanda ya fi shahara da kaza da kaza a yau Allah subhanahu wata'ala ya masa rasuwa wanda zai faɗi alkhairi zai faɗa wanda kuma zai yi Allah wai dare zai yi don haka yana da kyau mu tashi mu tsaya mu san cewa mu sun san karatu sun san abin da ya dace game da wannan addini sau da yawa na faɗa a hudubobi na baya iyaye mukan yi baƙin ciki akan mu sun faɗi ainihin English ko ya faɗi mathematics ko ya faɗi physics ko ya faɗi chemistry amma iyaye kaɗan ne suke samun damuwa a kan cewa ‘ya'yayensu ba su iya karatun alkur'ani ba don haka sai ka ga mahaifi ya tashi yana ta wahala yana ta sanya kuɗaɗe a abin da yake Allah ba zai tambaye ka shi ba wata ala? don ba shi za a tambaye ka ba wannan tafarki da kake gudunsa shine za a tambaye ka sai yaro ya tashi yayi nisa yayi boko ya zama darekta ya zama abin da zai zama idan gwamnati ta ƙare ta gaji da shi ta sallame ta sai kuma ya dawo masallaci ya ta hura wutar fitina wai shine ko ciyaman ko shi ne sakatare a ta fitina da shi in ka tirke shi ka ya karanta maka fatiha sahihiya bai iya ta ba amma a ta fitina kuma shi bai san addinin ba amma a ofis ɗinsa fa ya yadda yana da shugaba amma a masallaci bai daina da shugaba ba ya ku ƴan uwa masu albarka akwai abubuwa da dama waɗanda aka kunno mana sannan abu na ƙarshe wato ita ce ainihin amamaye kadarori ko kuma arzikin yanki kamar yadda muke gani a yanzu misali in ka tafi wurare kamar zamfara kebbi misali sokoto irin wurare kamar kwara za ka ga ƙauyuka da dama katsina ainihin sun zama faƙo, duk mutane gaba ɗaya sun yi hijira abin da suke ɗan yi na noma da kiwo dukkanin abubuwan nan gaba ɗaya gagara idan aka jefa ma mutane talauci aka matse su da kyau to wai a tunaninsu abin da ake so su yi za su yi saboda babu abin da za su ci amma mu sani cewa a lokacin da muka koma muka yi riko da alkur'ani muka bi sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muka yi riko da tafarkin magabata da sannu taimakon Allah subhanahu wataala zai zo kuma wannan addini zai samu nasara akan duk wani wanda ya yunkurin murkushe shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wannan bayani kuma bai taɓa ƙarya ba alaihi salatu wasalam wannan ainihin lokaci yana nan tafe insha Allah ko a yau ko a gobe ko a jibi lallai addinin nan sai yi nasara insha Allah amma mu gyara mu tsaya mu yi abin da ya dace mu tsaya mu fahimci addinin nan na gaskiya menene ake so gare mu a cikin wannan addini amma irin yadda muke yi haka na sharholiya da tambadewa bai kamata ainihin ga al'umman musulmai ba musamman ga matasa da kuma 'yan mata ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم